Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da kuma mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita ɗari da biyu da ɗigo biyar da kuma ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku yau sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkan ku da barkan mu kuma da sake saduwa da ku a wannan safiyar Laraba takwas ga watan Maris shekara ta 2017. Sahabo Imam Aliyu ne tare da Ladan Ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shirin safe ga kanin labarai. yanzu haka 'yan najeriya matafiya cike da wajen kasar ta jirgin sama musamman ta abuja za su iya fuskanta matsalolin da ba a rasa ba domin ko an kulle babban tashan jirgin sama na abuja sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ƙasar somaliya na buƙatar gagarumin taimako domin gudun kar a maimaita matsanancin rashin abincin da aka yi fama da shi a shekarar 2011 ma'aikatan harkokin wajen amurka ta gudanar da taron manema labarai karo na farko tun bayan da aka rantsar da shugaba donald trump a cikin watan janairu kanun labaran kenan gaskiya muna kokowa bisa kan a ba diya mace inci ta shiga lakwal in an ka bincika diya mace aka bata amana ta hida namiji ma ilimin ma sai mu ce ta hida namiji Madam Abu Zaidi Ramatu ta Jamhuriyar Nijar kan ranar mata ta duniya. Majalisar Wakilan Najeriya za ta tura wata tawaga zuwa Afirka ta kudu kan matsalar kyamar baki. Yau Laraba tashar jirgin sama da ke Kaduna zai mai gurbin na Abuja a zaman wucin gadi. har yanzu kamaru na ci gaba da liƙe hanyoyin sadarwa a yankin ƙasar masu magana da harshen ingilishin sarauniya za ku saurari shirin demokradiyya a yau Mausare Assalamu alaikum yanzu haka 'yan Najeriya matafiya ciki da wajen ƙasar za su iya fuskantar matsalolin da ba a rasa ba biyo bayan kulle babban tashin jirgin saman da aka yi na babban birnin tarayyar najeriya wato abuja mahukuntan kasar suka ce suna sa ran cewa babban tashin jirgin saman na inamda azikwe na abuja za a daina aiki cikinsa wato sauka a tashin jirage har na tsawon sati shida domin gyaran titin da jirgin ke tashi da sauka saboda ya tsatsage kuma akwai ramuka jami'an suka ce bayan da za a iya gudanar da aikin ba tare da an rufe tashar ba gaba ɗayansa yanzu ya zame wajibi ga masu tashi ko kuma sauka ta abuja da su sauka a karamin tashan da ke birnin kaduna wanda bai kai girman na abujan ba wanda kuma daga abuja zuwa wato kaduna tafiyan sawoyi uku ne kana ana yaba hanyar tsananin wato tsakanin biranen biyu da rashin tsaro sai dai gwamnatin kasar ta alkawarin girke jami'an tsaron haɗin gwiwa wanda zai kunshi sojoji da 'yan sanda da za su rika sintiri akan wannan hanyar. to sai dai kuma wasu jiragen kasa da kasa tuni suka ke kasa kasa suka ce ba za su sauka a wannan tashan jirgin ba rufe wannan tashan bai ga matafiya ba shi kadai ne za su ji jiki ba a'a hatta ma'aikata da masu sana'a da suka hada da masu sayar da abinci ko kuma hayan motoci za su kwashe kwanaki ba tare da wani abin da ya shigo musu ba wanda haka yana nufin kuɗin da suke shigo musu zai katse har na tsawon wata guda dama dai matafiya masu amfani da wannan tashan jirgin saman sun daɗe suna kokawa kan rashin kyawun kayayyakin da ake amfani da su a wannan tashan jirgin saman sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio gutierrez ya ce ƙasar somalia na bukatar gagarumin taimako domin gudanar da domin gudun kar a maimaita matsanancin rashin abinci da aka yi fama da shi a shekara ta 2011 hakan ya sake aukuwa gutierrez wadda ya kai ziyarar bazata a kasar jiya talata ya gana da sabon zababben shugaban kasar muhammad abdullahi farmajo da kuma jami'an kungiyar tarayyar afirka Gutierrez ya ce akwai mutanen da yawansu ya kai sama da miliyan shida da ke bukatar taimakon agajin gaggawa a kasar ta somaliya wadda hakan yana nufin kusan rabin al'ummar ta kenan. Gutierrez dai yana magana ne a taron manema labarai na haɗin gwiwa da aka yi da suka yi a Mogadishu da shugaban ƙasar Farmajo. sakataren ya ce ba shakka majalisar na nan na duba yiwuwar taimakon kuɗi har sama da dala miliyan ɗari takwas da ƙasar za ta samu daga majalisar ɗinkin duniya ya ce muddin ba taimaka ƙasar ba to ba shakka tana iya afkawa cikin wannan mawuyacin hali da bai dace a ce ta shiga ba bayan san kammala taron manema labaran ne gutiyar ya tafi garin Baidowa ɗaya daga cikin yankin ƙasar da fari ya addaba kana ya ziyarci asibiti inda ya gane wa idanunsa inda ake taimaka mutane da ke fama da rashin cimaka saboda tsananin da wannan gari na baidowa ke ciki har aka yi masa lakabin birnin mutuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc tsohon gwamnan jihar adamawa barista bala james inglari da yanzu haka yake gidan yari bayan wata kotu ta ɗaure shi na tsawon shekaru biyar sakamakon samunsa da laifin sayan wasu kayayyakin gwamnati ba bisa ka'ida ba ya ce zai ɗauka ƙara tsohon kwamishinan yaɗa labarai zamanin mulkin gwamnan honorable abdullahi adamu ferende shine ya shaidawa wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz cewa za su ɗauka ƙara tsohon gwamna balangalari ba a kama shi da sunan cewa ya yi sata ba sai dai an yi zarge shi da sunan ba a bi ainihin ka'ida ba wurin ainihin wato tafiyar da abin da ya shafi sayan wasu motoci daga cikin motocin mu akwai na ainihin tsaro a ciki da kuma motocin kwamiti. waɗannan su ne abubuwan da aka ce an yi kuma ba wai ba a saye su ba duk an saye su suna ƙasa amma an ce wai ba a bi tsari wajen yin su ba to alhamdulillah wannan ya faru kuma insha Allah za mu ɗaukaka ƙara ba tare da bata lokaci ba saboda ta yi shi wannan alƙali da yanke hukunci akwai abin da ya gani akwai abin da bai gani ba domin akwai abin da muke gaza gani ba za mu ɗaukar tsara akan haka kuma in sha Allah muna da tabbacin cewa da idan Allah za mu yi nasara akan abubuwan da muka sa a gaba kuma muna ƙara jin hankalin al'ummar mu su kwanta da hankalin su saboda wannan ba ita ce kotu ta ƙarshe ba abin da shafi gwamna har kotun koli akan iya zuwa saboda abi kadin abubuwa da suke wakana wannan abubuwa kuma muna da tabbacin ta wasu wuraren siyasa ta shiga ciki an yi amfani da son zuciya wajen gudanar da wasu abubuwa din da suka kamata tsohon kwamishinan yaɗa labarai na jihar adamawa kenan sa'in da yake wa ibrahim abdulaziz bayanin karar da za su ɗaukaka ma'aikatar harkokin wajen amurka ta gudanar da taron manema labarai karo na farko tun bayan da aka rantsar da shugaban amurka donald trump a cikin watan janairu sai dai taron ya yi karo da tambayoyi masu yawa kuma da tasiri kan batun manufofin amurka game da harkokin ƙasashen waje kafin wannan taron 'yan jarida da dama masu kula da al'amuran yau da kullum sai tambaya suke yi wai shin yaushe ne za a ci gaba da wannan taron da aka saba yi kowace rana kuma ko me yasa wato ba a faye jin ɗuriyar sabon ministan harkokin wajen ba wato rex tillerson kuma me yasa har yanzu ba a mai gurbin wasu manya-manyan jama'a ma'aikatar ba ciki har da mataimakin shi ministan sai dai mukaddashin mai magana da yawon ma'aikatar mark tona ya yi watsi da wannan zargi da ke cewa wai an keɓe ma'aikatar ce daga harkokin mulkin sabuwar gwamnatin donald trump ya ce wannan batu ba ƙanshin gaskiya domin ko da tilasin ake damawa a fadar ta white house da kuma shugaba trump a wato a saɓanin wannan jita-jita tona ya ce ko ajiya ministan yana fadar white house domin halartar taro kuma ina mai baku tabbacin cewa duk wata shawara da ake a fadar white house da gudumawar mr tillerson labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc To madalla, yau take ranar mata ta duniya da aka fara bikinsa shekara 104 da suka wuce a duk ranar 8 ga watan Maris na kowace shekara. wadda jam'iyyar 'yan Kwaminis a nan amurka ta kaddamar a birnin new york a shekarar 1909 don sai a 1977 ne majalisar ɗinkin duniya ta ayyana wannan rana jamhuriyar nijar ta bi sauran sauran takwarorin ta kasashen duniya wajen yin wannan biki kamar yadda ministar ma'aikatar kula da jin daɗin mata ta ƙasar madam baktai bako zainabu ta yi bayani a cikin wannan rahoto Le thème retenu par notre pays est autonomisation économique des femmes. Quelle contribution pour Maudu'un da kasar mu ta dauka albarkacin wannan ranar ta mata a bana shine samun gashin kai na ɗiya mata a fannin tattalin arziki. Wani kokari ne za a kawo musu domin su samu cimma gurin su a tsawon lokaci. kuma zaben wannan maudu'u ya yiwu ne domin irin matakan da ya kamata ofishinmu ya ɗauka saboda yinye kuwa don mata su kasance masu iya biya wa kawunan su bukatocin su. Diya matan da muka tattauna da su albarkacin wannan ranar ta ɗiya mata ta duniya ta yau sun bayyana muna irin ƙoƙarin da ya kamata kowa ya kawo domin bunƙasa rayukan ɗiya mata. musoma da madam abu zai dira matu. abin da muke jira dai muna jiran dai a ce dai an waye ma mutane kai diyama ce tana da inci ko a cikin addini ya mace an bata inci tana ji a cikin addini ma kowa yana da inci gaskiya muna kokowa bisa kan a ba ya mace inci ta shiga lakwal in an ka bincika ya mace aka bata amana ta hida namiji ma ilimin ma sai mu ce ta hida namiji su mata dai Allah ya riga ya huda musu hakkin su hakkin su dama alqur'ani yayi magana hakki na mata kenan nan ne matan da mazan sai su zamna su gani hakki wanda ya rataya na ya kamata a bata shi ita ma hakkin da wanda bai rataya ba nata na musulunci kar ta yi neman ta ce a'a ta kwato shi a wanga hakkin ta ne dole sai an sa yara mata lakwal saboda a waye ma su kai su samu su ma su yi aikin su shiga cikin aiki da ake so mata a rarraba mata cikin aiki yadda aikin da namiji iya mace ma tana iya yin shi shi ko malam sani umaru cewa yayi ya kamata a sakar ma mata mara domin suna da yanci a addinance da barikance dole ne a kyautata rayuwar ɗiya mata har gashi an ayyana bisa ga suna da wata shekara wadda idan ta kewayo ana wannan biki kuma wannan daidai ne akwai haƙƙi a musulunci akwai haƙƙi a barikance haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar mata iyayenmu ne ko ta nan sun samu girma mata yayanmu ne su ko ta nan sun samu girma Makon gobe ne ake sa ran wata tawagar wakilan Majalisar Wakilan Najeriya da wasu 'yan Najeriya ma mazauna ƙetare za su tafi Afirka ta kudu domin neman maslaha kan fitinar kyamar baƙi da yawanci take ritsawa da 'yan Najeriya wadda yake kaiwa ga hasarar rayuka da kuma dukiya mai yawa. Sale Shehu Ashaka gare ka. Honorable Shehu Aliyu Musa na cikin kwamitin Majalisar Wakilan Najeriya. yadda ake cin kashewa 'yan najeriya a can ake walakanta su ake kashe su ake kwashe musu dukiya shine abin da mu muka ji a matsayin mu na 'yan majalisa waɗanda hakkin al'umma na jin daɗi da kariya ya rataya a wuyan muka ji lallai ya kamata mu yi tattaki mu je south africa mu sadu da shugabannin south africa mu sadu da takwarorin 'yan majalisa na south africa sannan da kuma 'yan uwa 'yan najeriya da suke can domin mu ji wani irin kalubale suke fama da shi sannan kuma mu tattauna da 'yan majalisunsu na can yadda za a samu wasu dokoki da za su hana a sake aukuwan wannan al'amura can wannan lokaci ne da za mu nuna musu mufa fa ya isa ya isa irin abubuwan da yake faruwa a south africa kan al'ummarmu na nigeria. yayin da 'yan majalisar ke fafutukar kare muradin 'yan najeriya a afirka ta kudu masana harkokin diflomasiya a nasu bangaren na ganin cewa yin hakan ba laifi ba ne amma sun bayyana cewa da gwamnatocin ƙasashen biyu za su fuskanci lamarin sosai da za a fi samun biyan bukata. Ambasada Suleiman Dahiru tsohon jakadan Najeriya ne da ke sharhi akan harkokin diplomasiya. su 'yan majalisa ta afirka ta kudu shawara ne za su ba wa gwamnati ko kuma a'a in suka ga dokokinsu ba su da ƙarfi da yawa su sake wasu sabbin dokoki don haka ni wayan abubuwan ina gani wannan aikin gwamnati ne wanda fadon gwamnatin najeriya da kuma gwamnatin south africa su ya kamata su zauna su san yadda za a magance wannan abu Har ila yau, ambasada Suleiman ɗahiru ya nana ta cewa wajibi ne su ma 'yan Najeriya da sauran 'yan cirani da ke zaune a Afirka ta kudu su kasance masu martaba dokar ƙasar. Wasu sun tatta da ƙayan baya, sun juya wai haɗa kai baya, an ce su fito sun bubbuya. Yau Laraba ke sa ran fara aiki da tashar jirgin sama da ke Kaduna duk da cewa ba a kammala gyare-gyare da ake a can ba kamar yadda kuke cikin labarai. Duk da haka Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ba da tabbacin cikakken tsaro ta ko ina kan wannan shiri sanin irin matsalolin tsaro da Kaduna take fama da shi kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Isa Lawali Kara ya aiko mana. kowane irin fannin police da kasan na bomb ne counter-terrorist unit ne mobile ne masu kannuka masu bomb akwai kuma da 'yan sanda ciki duk za ku gan su a nan mako da suka wuce yanzu hanyar nan za ka ga police a wurin ko ina ka tafi hanyar kaduna zuwa abuja suna wurin to yanzu za mu karfafa su za mu kara su za mu kara musu da motoci za mu kara musu da mutane za mu ba su har da helicopter za su yi ta abin to kowane mataki hukumomin da ke da alhaki suka cimma wajen ganin jirage sun fara tashi a ranar laraban nan a kaduna injiniya salad noma shine shugaban hukumar kula da filayen jiragen sama ta kasa. to na ɗaya tukunna kasan dandamalin da jiragen sama suke sauka ba ta da matsala don ko da lokacin eh, aikin haji manya-manyan jirage sukan tashi su sauka a nan kaduna sun samu maslaha da kamfanonin jiragen da da suka ce ba za su biyo kunan ba ban da daya a kasan wannan tunda ba za mu tilasta musu cewa su zo su tashi ta kaduna ba abin da muka yi shine sun zo sun duba duk shirye-shiryen da muka yi kuma sun nuna gamsuwarsu amma ko su tashi daga nan ko kasu tashi daga nan wannan wani abin nan ne wanda sai mai shugabannin su ne za su ɗau shawara muna jiran su. su ma al'ummar da ke yankin filin jiragen saman na kaduna sun ce sun samu tagomashi. sunana alhaji habubakar ayatu kasuwa na nan airport eh to matsalar mu dai kamar inda za a gyara ne kamar inda aka tashe mu aka kore mu haka to duk da dai da a kawo kayan farin ciki ne to sai muka kuma ya danna wancan din a ina aka kore ku dai a cikin shagunan mu da muke da zaune Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya jirgin sama zai tashi zai tashi da lobaye kasar Kamaru ta yi hasara kalla dala miliyan biyu kimanin naira miliyan dubu ɗaya ta fuskar kudaden shiga cikin watanni biyu kacal da toshe hanyoyin intanet a ɓangaren masu magana da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila a ƙasar. Wannan mataki ya tsaye da harkokin kasuwancin zamani a yankin kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da awal garba ya aiko mana. a matsayinmu na 'yan kasuwa mazauna kuma a yankin ingilishi na kasan kamaru tun da aka tsoye wannan yanan gizo-gizo eh, ta wannan shashi a gaskiya muna fuskantar matsaloli da gaske don wannan abu ya sakamakonsa ya kai wato matsayin da ba ma iya sayar da komai a layi yadda da muke sayarwa don yawancin tattaunawa mu cinikayya da muke duk da yanan eh, gizo-gizo muke to yanzu abu ya kai wato matsayin ya kai wato wani halin yadda mutane da suke bamin da baya eh, ko limbe da shauran eh, garuruka na wannan shashin mafi yawancin kamfanyoyi manya da ƙanana mun ƙauratar da ayyukanmu mun koma wato hatta shashin duwala muka kafa wato eh, masauni. Na sake tambayan bukar jika ma'aikaci ne a hukumar ministan cikin gida na kasar ta jamhuriyar Kamaru ko me yasa suka rufe wa waɗannan bayan Allah hanyoyin sadarwa na zamani kuma gashi su ma gwamnatin ƙasar sun samu asarar maƙudan kudaden shiga. Abin mutane da zaman lafiya mutane kuma san sani ba za mu taba yarda a bata sunan kasar nan ba mutane da dama na amfani da yanar gizo na ainihin bata wato sunayen kasa waɗannan wato kamfani masu sada hanyar intanet su yi hakuri dole ne mu yi haka idan mu hakan ba kasan mu zai kasance kasa a cikin yaƙi kuma kasa wacce take amfani da zaman lafiya shi samu muka yanke Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru a gaida awal garba Babban bankin Najeriya na ci gaba da ingizo miliyoyin daloli zuwa kasuwar hada-hadar kudade inda a litinin din makon nan ya sako dala miliyan 367 don baiwa naira damar shanawa a kasuwar bayan fage. za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirin hantsi kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc karfe goma sha biyu da minti goma sha takwas ga shirin demokuraɗiyya a yau baki ɗinsu da ya kamata mu gabatar makon jiya amma saboda jawabin shugaba trump ba mu samu damar yin haka ba demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba hali da nahiyar Afirka take ciki ta tabarun Farfesa Lumumba na ƙasar Kenya. Masu auren masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba, shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabinsa na farko ga zaman haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin Amurka kwanaki arba'in bayan da ya kama aiki a zaman shugaban na Amurka na arba'in da biyar. A cikin jawabin nasa ya ce, free nations are the best vehicle for expressing the will of the people, and America respects the right of all nations to chart their own path. My job is not to represent the world. My job is to represent the United States of America. Ƙasashe masu ‘yanci su ne kafa da tafi dacewa wajen mutunta ko ƙarfafa burin al'ummarsu, kuma Amurka tana mutunta ‘yancin kowace ƙasa ta sha ta makomarta. ba aikina ba bane na zama wakilin duniya Aikina na shine na wakilci Amurka to shin ya wakilan ƙasashen Afirka suke taka rawarsu ne a yan makonnin nan wasu jawabai da babu suna suka fara fitowa a kafofin sada zumunta wadda ya janyo hankalinmu musamman ganin hali da matasa suke ciki a nahiyar ta Afirka da kuma yadda dubbai suke mutuwa a teku domin su kai ga turai domin bauta ta raɗin kansu saɓanin abin da aka saba sani a da kamar yadda mai jawabi da za ku ji farfesa lumumba tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar kenya ya lura kan hali da nahiyar take ciki nasiru adamu likaya ya mana jagora kan wannan jawabi when i look at africa many questions come to mind many times i ask myself what would happen if kwame nkrumah and patrice emery lumumba were to rise up and see what is happening Lokacin da na kalli Afirka tambayo kan faɗo min a zuciya. Sau da dama nakan tambayi kaina me zai faru in an ci shugabannin Afirka magabata irin Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba za su dawo duniya su ga yadda lamura suke Afirka yanzu. Abin da zai ɗaure musu kai shine yadda Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ke cikin ragaita. Ana yaƙi a ƙasar a halin yanzu amma baka ganin labarin haka a kafafen labaru domin ba ma iya jin akalar kafafen labarun namu ma. Maganar nan da nake yi da ku can ƙasar Afirka ta gabas ana gwabza yaƙi amma mukan tada maganar ne jefi-jefi. fii mutedly as I speak to you now in South Sudan the youngest nation in Africa the Nuer have risen against the Dinka a yanzu haka a kudancin sudan mafi sabuntar ƙasa afirka kabilan nuwer ta tasan mata dinka da yaƙi a yayin nake muku maganan nan eritrea ma bata zauna lafiya ba ba kwanciyar hankali a masar da libya hakanan sauran ƙasashe ba gara-gara ko dama-dama kamar senegal da somalia afirka dai tana yakar kanta ne they would be confronted with an africa which statistician and romantic economists say is growing but which in truth is stagnated wannan shi zai ɗaure magabatan nan kai kazalika za su sake shan mamaki yadda wani shahararren masanin ƙididdiga kuma gangaren a tattalin arziki na afirka ya ce nahiyar na bunƙasa alhali bunƙasar koko ci gaban mai shiga rijiya take yi hakanan za su samu ɗaurewar kai daga bayanan nan da muke gabatarwa ta furucin farfesa umlama da ke cewa afirka na fama da cutar ɗimuwa wato bata san inda mata dosa ba afirka da matasa maza da mata ba su da kishin nahiyar shugabannin dai za su fuskanci afirkar da 'ya'yanta ke shiga cikin yanayin wulakanci a ofisoshin jakadancin turai da kuma amurka a yayin gwagwarmayar neman gagarumar takardar nan ta zama ɗan ƙasa ko zaman ƙasa wato green card za su fuskanci kalubalen matasa maza da mata daga nijar najeriya senegal mali da mauritania na nitsewa a tekun bahar rome yayin da suke son ketarawa don shiga turai su zama bayi this time round africans are not wailing and kicking as they are being taken away to be enslaved they are being seen wailing and kicking as they seek to be enslaved in Europe and America. Da can baya dai akan kama 'yan Afirka ne a tilasta musu aikin bauta a Turai da Amurka, amma yanzu suke faɗi tashin lalle ilalla sai sun shiga Turai da Amurka don aikin bautar. Wannan ita ce annobar da ta shafi Afirka. Za su fuskanci Afirka da mutane ba sa kishin kansu ko abin da Allah ya huwace musu, inda za ka samu masaukin baki a Darussalam ko Nairobi, abincin sama na da suna irin na ketare ne. Idan muka soya dankali sai mu ce tuyar Faransa ne, alhali a Darussalam aka soya. fry potatoes we call them French fries. even when they are fried in Dar es Salaam. they would be confronted with another Africa, an Africa which does not tell her story. za su fuskanci afirka da ba za ta iya bada tarihin kanta ba sai dai labaran da turawa ko turai da amurka ke bayarwa cnn rediyon deutsche belle ko ko rediyon faransa rfi za su fuskanci matasa maza da mata da ba su alfahari da afirka da zarar sun ji nishadi sai su fara kirarin kungiyoyin kwallon kafan turai da amurka shin manchester united ne arsenal real madrid barcelona amma ba maganar kungiyoyin kwallon afirka kamar yonga mopurina wanres kormahiya fc leopard za su samu afirka da bata cin gajiyar filin barkwanci da wasan kwaikwayo afirka da ke karrama leonardo dicaprio angelina jolie brad pitt the africa does not celebrate genevieve naji of nigeria or rita dominic or Olu Jacobs of Nigeria, it does not celebrate Bongo Wood or Nollywood or Riverwood, it celebrates Hollywood. Afirka da bata karama Genevieve Inaji ta Najeriya ko Rita Dominic ko Olu Jacobs ba sa karama jibiyoyin bina binai irin Nollywood ko Riba Wood da ake ambatar wasunsu a Najeriya da dai sauransu sai dai karrama Hollywood. Matasa ba abin da ke burge su sai irin 'yan wasannin kwaikwayon Mexico. Me yasa muke tunawa kanmu wannan kalubalen? Domin a ƙarshen zamani yaƙi yakan zama na kwakwalwa ne wato a wanke wa mutum kwakwalwarsa da bakin lamura. Idan Afirka ta fara tunanin kanta nan ne za ta samu ci gaba. Tambaya a nan shin Afirka za ta fara tunanin? Muna da jami'oi da dama. Tanzania na da jami'oi ciki har da ta Dar es Salaam. Nairobi na da jami'oi hakanan birnin Kampala nan birnin Johannesburg na Afirka ta Kudu. Muna da duk waɗannan jami'oyin da injiniyoyi, amma hanyoyinmu ba injiniyoyin Tanzania ke shimfiɗa su ba, a a sai 'yan China ko 'yan Sin ke shimfiɗa hanyoyin namu. Don haka muna da injiniyoyi da ko hanya ba za su iya shimfiɗawa ba. We have doctors whom we have trained, but when we are sick, particularly if we are of the political class, depending on who colonized you, Muna da likitoci da muke horarwa, amma in muka samu jinya musamman ma dai jami'an siyasa a cikinmu ya dogara ga kasar da ta yi mana mulkin mallaka. In Burtaniya ce ta mana mulkin mallaka sai mutum ya ruga London. In Faransa ce ta yi maka mulkin mallaka sai ka ruga birnin Paris ko Paris. Idan Portugal ce mutum ya ruga birnin Lisbon. Idan ko Andalus ce wato Spain mutum ya ruga birnin Madrid. Kwanan nan kuma da yake 'yan Asiya sun fara haɗa hancin tunanin su waje ɗaya sai mu ruga India. Hakan nan da yake Larabawa ma sun fara tunani sai mu ruga Dubai. Dubai, notwithstanding that we have the Kenyatta hostels of this country, the Muhimbilis of Tanzania, the Chris Hani Baragwanaths Duk da muna da asibitin Kenyatta, Muhimbilis a Tanzania, Cristiano Faragonas na Afirka ta Kudu, mamaye Maus a Kinshasa Zayyar ko Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, amma sam ba mu amince da likitocinmu ba. We also don't have faith. Our political class introduced something that they call free education, Da kuma tsarin ilimin mu inda jami'an siyasa ke yaudarar akwai ilimi kyauta amma ba haka lamarin yake ba don ba sa tura 'ya'yansu waɗannan makarantun inda sukan horar da su da tsarin ilimin Burtaniya da Amurka don in sun gama su tafi can ba wai tsarin ilimin ne ke da illa ba amma yadda ya kan sauya tunani yake koyar da ɗabi'u na wasu mutane. But we co-authors of our own misfortune. Whenever we are given an opportunity to elect our leaders, Mu muke haddasa wa kanmu matsala da kanmu, don in muka samu damar yin zaɓe sai mu kuge da neman kuɗi. Wannan shi yasa mukan zaɓi barayi a matsayin shugabanni. How does that happen? Because what we do is to elect thieves. We elect hyenas to take care of goats, and when the goats are consumed, we want Mukan zaɓi kuraye ne mu basu ajiyar akuya, idan an cinye akuyar sai mu yi ta shan mamaki. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa a san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da aka Allah kama karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da yadda za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamun na madadin nasiru adamu hikaya da farfesa lumumba da kuma cubahiro ne wadda ya daidai sautin shirin a nan nisa habu imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya a cikin shirin mu na gaba za mu yi kokarin duba shin akwai wata al'umma kamar bakar fata da suka wahala suka shiga a kuba kuma suka farfado cikin shirin mu na gaba da ikon Allah ana tare da sashen Hausa na Amurka nan Washington DC ga shirin mu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya Ƙungiyar nan mai sa ido a faɗar da ake a Siriya ta ce sojojin na Siriya da ke da goyon bayan sojojin sama na Rusha sun samu nasarar kwato muhimmin wurin nan da a da ake samar da ruwan sha wanda ke bakin iyakar Turkiya wanda a da yake hannun 'yan ƙungiyar IS. Wannan wuri mai ɗimbin tasiri da ke al'afkasa wanda ke samar da ruwa mafi yawa ga birni na biyu mafi girma a ƙasar ya faɗa hannun 'yan ƙungiyar IS ne na tsawon sati takwas wanda hakan ya tilasta mutane sama da miliyan ɗaya da rabi da ke zaune a wannan wuri shiga cikin halin wayo ne Allah lamarin da ya tilasta su neman zaɓin inda za su samu ruwan da za su yi amfani da shi. Ƙungiyar mai sa ido wadda ake kira turanci Syrian Observatory for Human Rights ta ce an samu nasarar kwato wannan wurin ne da safiyar jiya talata. Yanzu haka 'yan Najeriya matafiya cikin ciki da wajen Najeriya ta jirgin sama kuma ta Abuja za su iya fuskantar matsalolin da ba a rasa ba domin ko an kulle babban tashin jirgin sama na babban birnin kasar wato abuja mahukuntan kasar suka ce suna sa ran cewa babban tashin jirgin na inamda azukwe abuja zai daina aiki za a daina aiki cikin sa to ba da gaishe ka da haka Allah mu karshen shirin a safen nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa da ta ni gabatar da shirin da cuba hero da ne da kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya charles house da ya riga masa a nan ne sahabo imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya